shin najeriya nan wai a ƙasashe menene sunanta su suke mulki a cikin cikinta yaya sunan mabiyanta shin jifa ne ko munaƙisa ko sulkulle ne ke sa a yi tsitsitsi a cikinta a to limi-limi za a samu tun da kyakkyawan tamani har ai ta ɗokin ya je ya hau ya fidda kai da ƙasar ka ƙangi, amma ba shi wata guda da samun mulkin sai a fara waƙen ko na bara gabansa. shin daga mu ne ko daga su ne ko ko daga kowanne ne da ke zama a jikinta yanzu abin da ake faɗin ya faru a waccan can bai hamma da mata ɗayanta wani hankali kake gani zai ɗauka nawa sanatar najeriya ke ɗauka albashinsa nawa ne na rab ke ɗauka kai menene albashinka naira miliyan ɗari biyu da ake faɗin an bema kowannensu su ita menene sunanta An har da gaske ne an ce an bazin don Allah an wasu tsalha ko ta si adalci ina sanatocin nauzan forum da da ake jiyo motsinsu me yasa aka kassara su a waccan can bai da masuwa aka dakile sa a aikin nazo wannan ƙasa dai sai ka kasa gane kanta bare latta a dai cikinta muke muku ɗinkin ku taimaka ku biyo mu tunawa da sunan Allah da sallama salamu alaikum tare da salatin Allahumma salla ala sayyidina Muhammadin wa Yakubu Musa Fage ke malale marhabin cikin shirin rigar kaya dan data shirin da bisa tanadi ke samar da wani daɓe da ke marabtar ra'o'in 'yan siyasa da fashin bakin lamuranta a ƙoƙarinmu na tallafefeniya da dirkan mulkin nan na demokradiya da aka ce 'yanci ne fala cikin sa, tare da baka dama faɗin faɗa da tsarin ya tsakura maka. Sassa na 39 da na 22 na Constitution ɗin Najeriya da su da mu da ku muke ƙafafa. Haɗa kai ba wai haɗa baki ba, ai zambo ko ai cuta ba, daula kantar da mutane ba, ko zalunci da fashin kai ba, yanci bai yarda da wannan ba. Za kuma a dinga jin mu ne ta dandalin Facebook, YouTube da TikTok idan aka sa adireshin Yakubu Musa Fage da sunan wannan shiri da ake saurara. To kuma dirkaki lamarin ƙasar gadan-gadan tunda abubuwa da dama sun gilma sadda ko dai muna can a makoki ko a lokacin ibadar Ramalana. kasan ita Najeriya nan ƙasa ce da an ce babu yadda za a yi Allah ya wayi garinta ka tadda ba sabon labari a cikinta mafi yawa na aishe ne da takaici ko na cizon yatsa. Ƙasa ce da hatta kullum tun a gidanka za ka fara samun labari ko a gun matarka. ka san sautari mata halinsu su ɗai da ƙasarka kullum sai sun hoto nan ka kullum sai sun abin da sai ka kasa gane wai su shin a mutanen yaya ma su. ta man idi na fatas kuman da malin malin ba wando ya fito jan zalla ca yake larai larai larai allah wa daranki ba ruwansu da ɗan iska ko malam su in ma ka je a salihin mutum to ka zama nama to haka ma Najeriya nan taka in aka yi wata katobar kaurai sai ka kasa gane wai itan a ƙasashe menene sunanta kullum ce baya ake a ƙasan nan ta fuskar walwala da kyautatar zaman na cikinta a yogini mahadika ture motocin kawa jagwa lambogini marsan dg wagon yawaitan makarantu jami'a da farfesoshi bila adadin a cikinmu shine ci gaban ƙasar da kaka na kayi ake a cikinta ai ci gaban ƙasa an hatta amsa ƙasarta a tadda 'yan cikinta suna ci da sha ko babu kwabo babu gada a garin su a'a mu mun fi gane mu ai sabis ba ga shugabannin ba ba ga waɗanda ake yi wa mulkin ai dama sai hali ya zo iri guda ake haɗa ku cin kasuwa a garin ku Allah wallahi shi da kansa ya bada wasiya kala halin ku shine kala halin waɗanda zan sa su suwo muku mulkin mun sha faɗin hakan a wannan ɗinki To yanzu in ba hakan ba a Najeriya nan wanne ne ba a mai kyakkyawan tamani kan ya hau faɗi ake aiwa na ya san harka ya san ta kan me da alaba ta koma tamfar Trablus ko ko Chicago ƙasar za ta samu kuɗin ta na kecere ni duk ɗan ƙasa zai samu abin yi abinci zai wadata a arha babu wanda zai kwana da yunwa. Ai ya san ta kan asambulin mazana zita yafi a mulki ai yana da connection. To yanzu na ɗan tambaye kaman ka bani bayani. ya kake ji yau a jikinka an sanna waka don dama na santa an taba ma wani kanni da aka yi wani shugaba da babu irin yaban da babu jikin shi ya yi ta yunkurin a 'yan maza mulkin da ya gwada da an kasa da an ce ai ya faɗi sau ɗaya sau biyu sau uku duk ba labari ake ta faɗin ma fasha ce ake yi mai sabidda kyan halin shi ake cutar shi da dai aka wani juyin juyi 'yan ƙasar suka yi wani gunji aka yi karo ka jam'iyyar wai wani canji aka sai masa kati duk dan ya samu kuɗin kamfe da na liƙin fasta ƙarshe aka yi tururuwar zaɓe aka kada gwamnatin ƙasar mai mulkin a hannunta aka ɗora wancan dai mutumin kirkin da 'yan ƙasar suke ta faɗin ba tamfarsa yana da kyan hali da ƙana'a yana da amana zai yaƙi rashin ɗa'a kowa zai san matsayinsa cin hanci kau an kawo ƙarshensa rashawa yau ga dodonta. ya hau ana ta doki duk abin da ya ce ai shine za a yi duk abin da ya zattas tamfar amuwar ɗakolin jila samina wa ɗana ba mai shakka ƙarin litar da akanta shugaba a baya aka yi masa yaji aka yi mako cirba a komai sai zanga-zanga da iho-iho ƙasan nan shi ya zo ya yi ta ziƙau babu wanda ya ce masa ufan. eh wai ai dinnan ana zata masa kyakkyawan tammani irinsu sai biyo ma ake kiransa a bebul wannan mutumin kuma an ce ya fi kowa kishi da tausayin talakawan da ake ganin ana ta musu yayi shi isa ma talakan ne da kansa ya sai da kyalla da elfanteka don ya saya mushi kati talakan ya haƙƙaƙe in ya ci to ya san yanci don allah wannan mutumin kirkin da shi da talakan da ya yi masa toshin a yaya suka ƙare tirelolin naira nawa ake faɗin ana nema hannun jami'ai na gwamnatinsa da yawa sun su ma suna cin inkwa to kai ko a masu lalurar kwanya fagal ake kiranka ko a ai ko ya ce a ce ka koma ka zauna ɗaki ka tambayi kanka to wai me yake sa duk kirki da kyakkyawan tamanin da ake wa bawa a ƙazan nan da zarar ya hau mulkin sai ka tadda ko tuna bara ake masa waka why ina kwa dalili sit a relax da kanka ka samu anza cikin dai, dole a samu gudansu ko dai barnaku da laifukan da muke wa Allah su ne dalilin da yake rufe idanun shugabannin da ke mana mulki su kasa fashintar hanyar fudda mu daga kangi ko kuma a'a su shugabannin Allah yake nufin ya nuna wa ishara la'alla sun shiga riga Allah sun nuna iyawa komai ba insha Allahu sun gwallashe wancan sun tona asirin wancan duk akan su su nuna suna Allah ne su wani kaudangin fir'auna alhali su ma a zuciyarsu ba su da kirki don haka ko sun samu. sai Allah ya basu su da halinsu ya masa su aikata aikin da za a tona azirin nasu don a sa ka ƙara gane kamar su <laughs> Allah babu yadda ba shi yi wa halitta to ko kuma wannan ko kuma ta neko da waek all of the above na dalilan can da na zana wannan dalilin ƙarshen da na bada na bawa yayi ta sukawa na da gangan dan ya nuna shi yana da kana'a yana da amana alhali shi a zuciya ya san duk gangance a tsaya da kwai aya babba cikinta da da lokaci da na ba da bayani ka san shi Allah ba abin da yake wa kishi bayan shirka to sai sirintawa bayansa ku sa ta amala bashin ku na ɗauka da kwai mahaɗin zancen da zan haɗa na tashi bayanin insha Allahu wato da dai abin mamaki duk wanda ka ɗauka ka baiwa mulkin kai zaton zai taimake ka fita daga kangi da ya samu ya ɗare sai ka ce iwa ba wani bane da da muke ta Allah Allah ya samu kirkiri ya yi dalilin duk alkawarurruka ya saba kuma wai ya sha jiniyarsa ko a jikinsa nasullah fa nasiyahum mun mance da Allah a al'amuran mu sai shi ma Allah ya mance da mu ya ban mu da ludo da zinuka ya ban mu da gidan yan gala ya ban mu mu je can mi ta bidala nasallaha fa ansahum anfusahum da suka mance da Allah a al'amuransu ko wannan su, sai Allah ya sa su ma su mance da kawunan su ko wannan aya Allah ba ta tashi na rantse wallahi kai da kanka kai dai ka san yadda shugabannin nan ke wa ƙasar nan mulki ka san da alamun Allah ya sauya kwakwalen nan nasu sun mance da ma waɗanda suka yi zaben su sun mance wallahi a ah, yanzu dan Allah abin da dai ake faɗin an yi a kwanan nan a ƙasar nan in har da gaske ne wani hankali kake gani zai ɗauka ci aka wai sanatoci wai ana zargin 200 miliyan miliyan aka bai ma kowannen su arab miliyan 100 kowa wai aka ba shi wai da sunan alawus ɗin rage raɗaɗi ne miliyan 200 sauwan onan yaya sunanta miliyan 22 kake zance an fidda ya sanar kawai na rabkau adadin ya haura su an ce naira miliyan ɗari ɗari aka bai ma kowannen su sai ka ce 100 miliyan sau ɗari uku da sittin ne adadin su miliyan dubu talatin da shida ne a kiyasi in ka tattara a jimilla naira miliyan dubu hamsin da takwar kake lissahi eight biliyan a tsakankanin su hakan kuma ya fito ne daga majiya mai tushe ɗan cikin su ne ma da kansa in kwambudan yake faɗin ambasin jafar jafar shi ma ya can ya samu labarin hamma ma ya sa a tuta To ga yadda Allah waɗanda duk wata ake faɗin albashinsu da miliyan sha uku ne aka zo ma aka ce an ƙara. Wai su ne yau ake daɗa musu wannan miliyan ɗari biyu biyu wai alawus ɗin palliative a ƙasar da kwanaki aka fi da rahoto a duk mutum uku cikin biyan na 'yan ƙasar ba su da gero ba su da dawa ba a zancen shinkafa in nasu. To a ƙasar ce shugabanninsu suke ta yin sharafin nan kuma wai waɗannan wakilan al'umman masu nan su. to gayan hankalin da zai ɗau maka wannan ai kai da gani ka san ba ta ni da kai suke ba allan kuma ya kyale su duk muje yana kallon mu ba dai mun ije faɗar zaba gefe shi ma sai ya sa ido ya bar mu mu da halin mu dama kuma ka san da zarar an mallake falaman an sakaye su ba a jiyo motsinsu to shi kenan an dace bakin canya 'yan zattaswa sai abin suke so za su ƙungiyar sanatocin nauzan sun taso da ƙoƙarinsu ana shayinsu yau sai da aka yi munaƙisa kassara su su koma gefe kuma da 'yan arewacin aka yi musu wannan shi ma wannan zai zo a tilawa su gwamnonin da ake ganin sun samu kowa ta kai ta kai na ya zai aikin gani ai fasta ba aikin tasiri ba cikin al'umma in wancan an ce ya kwabsa an bai ma waninsa shi ma da ya zo sai kaga ai duk kaunar jace yanzu mu a garinmu ba nepotism da sa 'yan dangi ba na musabbabin abin da aka yi kuka da wanda ya sauka a mulkin je leƙa ka gaya min me aka fasa yanzu ba batu ake ba na tamfasan ɗin tanda a fidda kwangila mai tsoka don in an libdis mata jare washe gari ma yi ta insha Allahu. kasar in ka lura an wargaza tarbiya sai masha'a ke yawa sai sharhuliya sai san matsayi da sai iyawa sai fahariya sai mulkin da ne yan adam ai musu kahariya ba a kulawa da alhakin yan najeriya allah ka bai waje mulkin najeriya don kyauta da arzikin ƙasa da zaman lafiya zaman kasar mu jara ya faskara kullun najeriya talaka yake takura don tsadar abubuwa kan ta tattara kullun sai zola yar mutane sai yaudara an shiga wasa da hankalin 'yan najeriya kuma ka manta wannan shiri na riga kaya yana zuwa maka ne a mu na YouTube, Facebook da TikTok. Idan aka sa adireshin Yakubu Musa Fage da ma wasu shirye-shiryen da kake so ka ji wanda muke a waɗannan dandila idan ka samu kana da damar tafka muhawara a waɗannan dandila da nan gaba kaɗan za mu fara karanto saƙonninku da ma muhawarorin da kuke a cikinsu. iyaka kuma abin da ya sauka kenan a ɗinke rigar na wannan rana Allah ya sa babu wanda ta soke sai goben Allah ya kai mu kannan kin kuma mamadin dukkanin abokan aiki waɗanda ake jinsu a gansu da ma waɗanda ba a jinsu bare a gano sun ka san abokan aikin na fili da na ɓoye ne a wannan taɗi da ma kai mai sauraro da kake jin shirin haka fashinta har ma da masu mana fatan hairi daga nan dandilan facebook youtube da tiktok yakubu musa fage ke cewa mu zam lahiya na baku kalau